الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce shi bayan shi zai tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam inan na da gogun ya Muharram 1435 kalenda yan hijiriya na da da gogun 17 ya novemba 2013 ya kalenda miladiya na kafin littafi ne ya jibi alfikul miyasarun nasir ne kulli musulmi wa musulma ya sheikh amur abdulmunin salim ne ya ci gaba shafi ne da 3443 maga arrajatu in yi lahi kaga ya ta? bayani gogali ga hajjata la kun ba inu. amma da talakun raji'i talakun raji'i ngayya wani zai ni ya saki ni ko wani ni ya saki guba to su mai nina ini eba na guyo eba na da iko na walaushi daga saki wuce wani ko? daga iya wuce wani wani da sai talakun rabi'i amma talakun ba'inu ngayi ya ne za yayi ni ari ya wuce wa gunya ninnin ya rubuta wale ga yi min na waje halalli ya ba na biya inda gwa yi min na gaki na da ya wafa bi zandoci a taso ba doshi har ya kijin a ke biya a idaji kábàájí ẹbẹ́ fáyẹ́gábẹ̀ ẹ̀gbọ́n wà ní òtúbú jí gí gi òtúbú wá tọ̀tọ̀lá fún rẹ̀ ìṣò yẹ ìyà lẹ́rẹ̀ ya inú ma láì ní ṣí wó díẹ̀ náà bà wọ́n ti rábò kàtún àná yínà náà ṣe tù jí pàdé yìí mọ́ngá ga áàtù fi lókàtí wọ́n fi ṣẹ́rẹ̀ rọ̀jà lillahi yayi ne ba ne larabci gande bayan shari'a qala ibn manzur ibn manzur na kalita sai lisan al-arab nan waye gan kuma irtaja al-mar'a wa raja'aha muraja'atan wa raja'an irtaja al-mar'a ayin zagi lashi wa raja'aha sai e ba mu lashi ko muraja'atan wa raja'an manuyi raja'aha ila nafsiha mu ladda shi be ba titacin ba da talaki zumai lawo zumai ya walla zumai gigan zumai yo wal ismu sunan na ma'ayu e gan arrija'atu war raja'atu ko hmm. wa ga arrija'atu da kasra wa ga arrija'atu da fatha amma man ga wal fathu as-sahih amma wa ga fatha arrija'atu ga da kiyo na da fasaha ga ba shi ne larabci ciwo a da yau zama ya ke ba wani boko qala al-jawhari al-jawhari ga ga al-muraja'atu ga al-mu'awadatu idza shafashi yuqalu ga raja'ul kalam waga ya shafashi ko mm. wa raja'a imra'atahu inuna mu yana wulashi قال ابن الأثير ابن الأثير إيه؟ قال رجعت الطلاق في, في غير موضع وتفته راؤها وتكسر على المرة والحالة رجعت بكم بكثركم وهي ارتجاع الزوجة قال لا يمنع الله المطلقة من آيانا غير البائنة amma yana yi na wuji ya da so iya wuce hagun guta ni waje bayi na tumbiyoyi na ilan ne kaya layin imi na ladashi ne a dashi rayuwa ya ba da imi musu kontinu miliyar isti na fi akidi amma a yawo mai fa wale gan kalima ga cici aja wa fasar wuza shi ne larabcewa ma aja wa fasar wuza shi ne kiwo jimẹ́ láàrẹ́bíọ́ àmájàkí wà ake lẹ́bẹ̀ẹ́ ṣẹ̀rí ọ tẹ́mi náà wọ́rọ̀ ẹ̀gọ́wà wà ẹ̀zá túrẹ́ńchó wàwà dìṣínàrí túrẹ́ńchí lọ́kú a ti gátọ̀ láàrẹ́bíọ́ ẹ̀gọ́wà wà ẹ̀zá láàrẹ́bíọ́ wàwà dìṣínàrí láàrẹ́bí ṣìzá ya johari na wale dictionary larabci shi nan dictionary ne dictionary cikon cikon mun jira almundi bi ganin mu jamul wasi ban mu jamul waji dictionary amma e bayan shari'a wale temina bi kalimatul qur'an ko ko bene biyu ne nan a shiga ke je ya jifiyo sharhu ma'anil asar ya ziyo ya imamu tahawi lafazin da na ja tuntun sosai a jizo wacce a lera kima na wani ngawon kubon yi ta aka littafi a to man yau su yau so mu diyamu littafin nan alhaddu alhududu fil usuli ya al-imam abul walid baji terminology na manyan fiki ya use use manyan usuli ya use use na tsaba mu ji go ku fi ne wutar ji da fa'an ji bayanin wani sabon wuyawai ba su da yanzu ya ji amfani lafazin na keɓa wakila allaci ba zai ne ya raja atu na yi hiya istidamatul mulki sun gayi dawwamar biyan mulki bu alqa'imu na mulki wuce a dabwajen bila'i wazin wa ma a da yayin doce ma damar fil iddati kan imin na riga idan idona ki wa ga wayo mulki ngole e baga inu ya yani imin na gada da idon ene igan raja atu igagagan eba ga imi na laji eba la na jiwo eba ti o fi oje muliki imi otu lagwa ohun sun ngo ji ga ni ọkụ ama aye yawo oro ye pa uma aye sade ki oro ya na ga o ayo gbẹlẹ gbani ma da matil idati nga nga yidan da istidamatul mulki gadi kuci je Mun fi continue be wuji mallakawe hukumu ha man ga hukunci warrajatun mashru'atun bi nafsil da wasu sunnah ezu la inyu ya wuce ga gawu laji, mana ni laji ya yi ni mu da shari'a musulunci da nasin alkur'ani bai sunne وإجماع الأمة بإجماع يعلو ما نبيه قال الله تعالى تشلتنا قام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحالهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا da ce wani katu. ina yi na ji eh yanin ina yi na ji a yanin ina yi na ji a gabe ba shi e ba shi mai ya yanin bas na bi a fusi hinna a ga mini an wasu shi da nan ne ko mana a sai ji idda salasa ta in haila zuta wala illu lagunna majalalli an zagin na jahayar tun na rasu saladan ma khalaqa Allah fi arhamihinna yana Allah jali to da mai fabuna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ada ke zagi na shiga imani da sai ci fara kiyami na wa buulatuhunna e ba ji man ba ne ba ne ji yana a haku bi raddihinna a gai zanen a ji cancanta ga ko a ci da hakki ga na alai ne na? fi zalika halin zali wuce wannan in aradu isla da kyamewa ga ala gyara jinan bi ma ne ba ya saki ni e ko ya e ya saki sai ki guba wula wuta wuta la ko ruje ba inu anan e ba je haki na wa e ba ga ga wuye wula shi hani da shi da tuwa ni don nan imi ji ga imi da shi be suwani dona amma ke layi milashi nan man ga wakari hakama a mafi ilimi man wuce kuri a bakunci annal murada bi zalika ke ne kpari ba na na latin daga wabu na duna haku bi rajihin na fi zalika ina rabu islahanin gari al-muraja'a fi lidda Allah yi zagin na lashi daga babu da kunga da bakwai da wana ba ya baga ya ba lushin wata kaddama hadisu ibn umar hadisu ibn umar gogali an yi rabi Allah wa hannu to ci je na yi wa kawalin nabi da ya gana nabi sa sallam ga muru fali rajiha ju foro lai mu lushin wata kaddama zalika hadisu umar ibn khattab ya ga gogali an yi hadisu umar ibn khattab rabi Allah wa hannu أن رسول الله تيجي تيجي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة عليه الصلاة والسلام أنا ناصت يا ثم راجعها عليه بشكي ولاجي sai umar ne ba bai hafa na kake lafi ruwa na jore ko ya ma ne musulunci ba a ne irin ne ajiwa ya wato yake gwalwa da yake yake mina ya jiwa ya nabu amma amma ne yi ne mi gaji kiyar nga zama قال ابن المنذر رحمه الله ابن المنذر وفيت يقول تاتيا الإجماع لو أجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة تجد عليه أجي وميزة باجي ومجي وجانا إذا طلق زوجته ونقا إنيويا إنيوش نما الحرة ونطي أجي معنا وإذا نجي وجي وكانت مدخولا بها eba na mato bayi ni na lai ma nan waji da kuro juyi da ni tasliqatan yiyanni aw tasliqatayn ko ya guba annawa haqu bi rajatiya eba na ga duwa lai mujin lai da ne ko ga ta lai mujin hatta tanqabil idda ka kafin ila gina ji da zo wa ajma'u man yi makiya ijma'u ji ala anna rajata ke dai lillahi yayi ni ila rajuli zabaliga laushin ma damat fil idda abe ke mi gai da idda wani wayin kari har zari kalmara kayi n'otu to kana ho no le do ko ba ni e bai ni ya sakin ni no sharia musulunci awa ga ebu yan wutura daga emuwa ko amma wa ga yi mutu tira daga emiya e babuwa amma yi mutu ga da tiya ni ale su kuma ebe wasu magun ya kiyawo wadda dalili ya yi na ya ji na bifa ya ji mu bayyana wakilan mutu ji hale sako ba ta kai ba ga dai shi shi wuce gan wayin yin wula shi baya nan wu ya sake miliyani ko sake guba liyani nan kai ni gan na bodo ne yin adashi da tuba nan ko yi ji gane mm. wu amma ga dole zan ga ciye shi kìrì na jẹ kágbọ́ wà náà àjà tó jí ìtùmbà wọ́gá wà ya sẹ́kì mai mako e e na yin agun ẹ̀mí ẹbúgbọ́ na a ojí ìdáná ló ẹbá àyẹ̀wà rẹ̀ a ọ̀tọ́ àfẹ́jì kí ọ ń bá tó yí nínú wà lónà oúnjẹ ń kẹlẹ̀ àná kágbọ́ tó tó wọ́n dáàbẹ̀ lẹ́yìn náà fún pa ìmìyà ujafesun be zamiji ujafesun be to ile wọ́n lé attitude rí tẹ̀jẹ́ rí nínú ilé lẹ́jú bá ń dáná sókún wọ́n àti ẹ̀lẹ́yìn àní igẹ́ fáwọn àjẹjà lọ wọ́n àbẹ́lẹ́ ẹmọ tí ẹ yìí dàgbà fẹ́ dìkí fẹ́ kú wo sí mi kọ́ ya bana da shi yauci biya ci alkhairi yayi nuli ya wato yayi niwun nafa ngai cin wayan mata ngai je gici a wuyo ngai fodi a wuyo ngai te bizu a ngai le da gici a wuyo ngai ji kaza a wuyo ngai ji kaza a ngai le ko amma tabiya kaza da wuce wuce laji fushi binana ungwa ga fushi wuce tuna nguji kina ngu ya nina sabo ngai dun lashi waje abin ne baya gan wa layi nushi yammanci mm. ya yi gijin da jojo a bilin nan sa gido ya fi mutu ya so da su kuwa zaka zama a lomba ga an da wani da wani da rayuwa biya da ya ranar tun wajen yanzu na lomba wunde ka gwando ba re ko wunde ga ta maji zage ko wunga yi na ko gata wani feto ka hunso ya ji zage na mai da ka gwani a lomba ga ya ebo zage ka gwata jiru ta layi mu na sun ga ziyo ebo mahu ga yau lashe hani yamma mai ba bai jiki eh ya ji hukunci gama na wadda zan ga ce shi shi in ya ji wani shi gan waye ni ji wuya wa ba wa biya wani yin na ga banza ta ji wai ni ta bane ji wai wèdè ní gẹ́jì lọ́dún lẹ́jẹ́ àrẹ ṣìyàngọ́ gáyì lẹ́ẹ̀bọ́ kémi na mọ̀ wọ́n lè jí wọ́n yẹ túwọ́ daga fọ́nà wọn múra àti àwọn olè wọ́n yìí nà pẹ̀lú mọ̀ ẹ̀bù ágán pẹ̀lú sọ á kàrà na máa dánà mọ́ wọ́n yẹ ẹ̀ bíṣẹ́ na máa dánà wọ́n yẹ gàbà ìní ọmọ ìyàwó ènìyàn yọ wọ́n jẹ ẹ̀mí sọ á àtọ́ àná wọ́n yìí nẹ́gàdánà wọn mọ̀ mutele ga hukunci cikin wasu waje kiyo waje ta sau da wani ingwa ne ya e gaza e na biya amfani ya wani da fa wasu na waje yin nana kin ba buga ba za mu ci yi e taga fita ce rayuwa ba bai ni ce ga tule bu yi na jo ci ba za mu ci mai lugu mai lati ci mai lati laga ngala ka ga ga wada fa kai zagi mu ci yawo wa bi ki afu be ki be yawo pe ka ce waje hankali ayi za mu ci yi yi riyo ko láti fẹ́ ìtàgà náà bá lẹ́yẹ bága bẹ̀rẹ̀ gan wáyé ní ẹjú wọn ẹbá e yí ń wáre bága gan wọn ń yà nígbàgí lẹ́tí dàṣì ní àwọn òtí àdífọ́sà bí ọmọdé kù láwọn àgọ́tò wọn ń tó wọn mọ̀gá yí dájá wọn sọ ayé dúújì wọ́n ti rádà kó kó ẹwọn ní ọdẹ lọ́sùkún wọn á mẹ́jú alójúkùn gẹ́tọ̀ àfẹ́dà àwọ́pá lórí àbìtò àgbègbèrè

قال الموفق المقدسي رحمه الله في المغني ابن قدام وقع المغني وواء جماعة آل العلم من جاء جماعة وجي على أن الحرة تدي زاني ايجينا ما زاني جوجا مين إذا باقي يولا إذا طلق الحرة أبا جونغا إذا جيانا إذا جونجا وزما ايجينا دون ثلاثة يانا مو يونا ونغو سكي وطنغو يا وطا أو العبدي akan kuma wuji idza talaqa duna al-ithnayn unga unga amma ya nuyu na ana lahu ma arja'atu fil da ba ba alai ni alai ni dan eh? ya nuyu na dan zukuba ya na ya na ya wuji mm. ana la raja'atu fil idda ana lahuma raja fi idda Allah ni ji wa da ke ni gadan idda wana tin wa ga ba gon na bu e za ga yi ji e ba ni uci majin guja sai ki wuce da power experience exercise yayi eji wuta da e za ga yi wuce su kusa ki wuce da power exercise guba ɗago mm. hmm? mm-hmm. ne ya ji gasi yan zane huru nan ga abu da jikin abu da jin yin eh, magaga wuce shi sai da ka yi ya sake ni ko ta yi ya sake guba ka ga yi ya wuce lagun wuta su ku wale ga yi min na kawai da yi da ba lagun jiki o da ba lagun shi o a kamuha hukumci wuce ya mafari muraja atul mutallaka ya zula inu laushi imina waya nan garar madukuli biya mauladi dukuli biya wuciya da yi wuciya ya kuri bi akidin jadid na nawaye da yawa fawore wa mahalin jadid na nani da sadaki wore wata udu ila zaujiha kuma eh hmm. kuma gaje bada sai bau على ما بقي لها من التطليقات yatin ne kake سكجون قال تعالى jona يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمصوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا ya ayyuha allazina amanu ya na ja imani jina idza dakatumul mu'minati ya ga yin zagi mu'mina shi jiyawo thumma tallaqtumuhunna ya ci ya jikir ya ci ya ya min qabli an tamassuhunna kani ya ce bana fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha yaji haki ta ce yin zagin na jona a dadin idda yana famaci hunna ya gaje laye ya bawaya wasan rihohunna ya mai la'aɓewa sarahan jamila wa ɓilai wangina a ne gan ɗaza gayin zagi jiya wa umarlaji da kolo juya wucan zagi wuce ya zagi na ji da kashi wa ji da hmm? eh láàájí dùkúlù júra ìdàjí náà di ìdà tọ̀nà zànà láàájí dùkúlù dé ìmìnàyà ìmìnà máa di ìdà nígbà kí ngásà dájú oró mr a mrs hmm. amma mr a ladi da hulu bin mrs zaid ya mula so ba wa ko adi a wofa ni mr a ti gan wa mrs zaid ya wen wubia yàwó láti kí àná yàwó alá yìí tó mrs zaid náà wà sí kí àná wọ́n àti ìdá tó náà mrs zaid náà àti ìdá mita hmm. e gake ebe shi wuce yawon yi mrs zedi na ware nini a ga wore faibu ne faya ya ni ya ba ci wake a sadeki wore ya ebe ne na nu ya ile na wuya e hmm. ya wuce tuwani pẹ̀lú yóò amma ku ga ya fa a ca sade àtò sadeki ya imi tun account to account ga wanda sake miliyan ni mm. wuce ya ke sake guba mm. ko ji gane hakan nan ko ji gane wa ɗago ne kawai lalmit laladin misali ba a nuta ke ayi wato zara zaɓi jiyawo eh malari da kuri duniya eh juya eh so iya wuncin ya àrẹ àwọ̀ rẹ̀ pàlù <laughs> jù láwọn yìí láyé bí i ara fẹ́kẹ̀ ní so good àmẹ́ni mẹ́gbẹ̀ná ń gẹ̀ẹ́gún àlóṣì wútì ìdàjú wútì ìdàgún àlóṣì kà ṣíṣẹ́ náà láwọn jẹ́ ìdàọ̀tọ́ good wọ́n á jẹ́ ìdàọ̀tọ́ jà ṣẹ́wà fíkí ó kà fi bí a nínú kúlógó ngóòlé ọgá ti hàn nílé fọmọ́tì uhun nà nná ọgá yóò rí kí o mùsùlùmí mi ai yayi miya da daraje ai yayi miya da wulakanciya waga yayi ni musulunci wa ke biye na waga tsayi miriyana na famati uhunna eye mawo waga yayi ni musulunci ce shi lasna ga yayi nabi ko kulli azwajika in kuntun kuntum turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata alaina umarci kunna milen yin mawon layaye so yin mawon nama ubari based on kagbo kiki soko jiya wani dukiya biya su kiyo pẹ̀rọ láti pẹ̀rọ bá gínú láti yájá rẹ̀ náà bá ní wà yáyí ní ìdíwà yíò gẹ́ ìnà tó pọ̀ rẹ̀ tọ̀ mijowa zai fiye ya kazo ya tulwa mijijira ya tulwa midawayan ya tulwa ila ya jijara ya tulki a ya tulwa ya gogo mewa ya saki ni ni na wale kan wa bai yau to na saki ni wani ya saki ba wani kawo to saki ya ta shiga a yi finalize ga na banin nan kawo ga saki wuce pronounce ko ta saki wuce ka ewa ga je na ga ta shiga biyu yunin dubu tamanin da nan a eh, da mota ko wano ta mini wo zube ya zo Lọ́rẹ́ yàbú sí kí ọ, yàbú dán, eh, káwàá tó yàbú ọtú dán, dúgbù gbóòmù dáná. Lọ́rẹ́ lé kó, ọ̀dẹ́ náà dán mọ́tọ̀, ọ̀dẹ́ náà kùká, ọ̀dẹ́ náà tíṣì dáná ń gbóṣó, ọ̀dẹ́ náà wallahi kan ga da imiye manci ku ti da tuya wa fa be zan wati wa se ye ga zakazan to nan wa u biya nan ji mu ji wula kan ta mu ji mutunta wole ne musulunci wa no ga diki ga da wono e za je ji da to to to wa so da be da kera gidi a rugo a eh lọ́ọ̀ ilé ìzàndọ̀ ti gágbé tó èmì ajé wọ́n àjú tó kó tó ìmì tó gbọ́azùmú tó èmọ̀ntíú tó ìdákú lọ́ọ̀lẹ́ kó tó gbọ́lájú tó na ìdá tó èmì ìnà tó zuma ìgbọ́rọ̀ tó èzùmọ̀ tó èmì tó èmì pàtó gájú mútúnjì òjìgájú tó kó ndoci waju to ko jine jine ga da to ba on ga ga wuce sai da nduru ibe ga takataka ne ba gune zamiyan baya ibe ko batun ga yanda jiki ndoci za ndoci ga yayi ni ata to kayi mi ne fika da batun ga ku ya ci aji da mu gidi bata te ba wole wula kan ti din no za ndoci a ci nga yayi ni ene ji nga do ga valuable document e ni wona wuya saya ngon za ndoci ga yayi ni bi na kuti da da na yiri yiri zanu ci ga yayi wa ba ci to ba ci me ego gun kawai wa da ka to lokacin da ga zagi da critical condition no da bukata to taimako ran ja yin lokacin e wajen ego emotionally lu nga lu di damuwa yi suna su kofa oga da ya yi ba yi oga da ya gina gida aga jihani da yi wa mafi wai wọ́n bí ó bọ́ jẹ́ bọ́ ọ̀sùn mẹ́rin zàjíjà agájẹ́ á níbi àìwọ̀n àmọ́ṣùwé wọ́n jẹ́ nà káàbà bọ́ tó gájẹ́ á níbi náà ìwọ̀n àmọ́ṣùwé tó lè jìnà tẹ̀lé wá wọ́n síná wọ́n gá pé àṣà àṣìwé wọ́n dé kò sẹ́yà jíjá ló ti ọmọ tí wọ́n nà nà tó ní pé kó practice wíkì bá wọn níwà mẹ́rin ju wọn káàmì jẹ́ lámì tó pa wọn lámì tó tó gbẹ̀gún dẹ̀wà tó kó tó tó mẹ́tẹ̀ health matter so wace abin da ya gani zagi daga gaje buyi bani wala ije fata gusu mura wala wala sanza wala na ne ne wala yi bango na bata mu ma ya àmá tí àjọ́ sí inú àti àjọ́ gẹ́gẹ́ ajá àti wọn àwọn àti ìjẹ́ wọn àti ìyẹ́ wọn wọ́n lábíá zanúgbé tí wọ́n àyà fọ̀mọ́ tí na ngọ́ yóò wàhálà mọ̀lúdì na wíkú náà kì sótún na bí marufi yẹ́ wọn na imi ibẹ̀ kó dangwa egin na kuga ke ya ta to ebe to ne ya gane ni ga do ga junga mun to ga do wa ga ba to du wo me da ya yi ebi ma shishi egin na mana mu fe tan ba tan do wo fe chule a kuga la te mo ju te wa ti ta ba be ju nga ji wo to ti ke mi ye ti o bi na ku ke ba wo no ne nga mala ti ni o ci yo ba ni yannan na shi yana wasu wani suku wanda mai latin da sarrafa su atun lọ́jì bí àyínú shi yóò kí ní oṣù yóò bá nínú kí n ga dánwò ọ̀rẹ́ ẹ̀rọ àjí ìgbò nígan ààgọ̀ ọ̀gá ajé ìdára ní àmá kọ́ọ̀tù rú àfẹ́ ńgbọ́n ọ̀jẹ́ kágbọ́nà òjì ìgbò nígan wọn náà kó láàájì kó láàájì kó láàájì kágbọ́nà òjì ìgbò nígan ga wani. wala school fees biya ime de yi tigi ime de tufu afan ime de kazadi ime da nan wale da nan ngo ile dana ko a na sai an dogo ya tuwa laji un gurgudu ya biya family nu da ji wa jaga to shikenan ko tawa approve waje ba ciwo e ba problem ngo ile ko doka na unje bezma na ji wani country nu ciwo na e ji countries like malaysia and uh, singapore èdè ìlú òjìjì tó bọ́nà kọ́ọ̀tù gáàdù ìṣe mẹ́rin sàdífìyẹ̀tì àwọn kí ńlá gómìnàtì ti bébé pólìsì rí méjì ẹgbùn ní bá yíò tí ẹ jí ń ràjí ìdí name of media ní kan mọ̀ na mo ti àrùn rẹ̀ tí èdè pé mi mi wa doza ne lani sun lafi ti fe ba fe ba za fe mata to ya ci be ga wosha wa doza za mu ci gaji na nya? abu wa mi akan ga Allah ya samu dace wani sashi yana ne to sashi musulmi yana tsun da mi yana tsun sarai ce da jini ti da tsallon do ci be no ko abdul kodi united nations ne mi da fitu te mun bona pọ́mìlú ìrọ̀lẹ́ àríkú àgbẹ́jọ́ organization and documentary hmm. amma yin zage na aya matola kuyi ba inu na mana iya na aya magungu ta yi gyara ndoro a ya jibi a sai yin zage e e na gada ya faɓe zandoci na falata odu ila zauji ha yin zage na a ce bashi ebayan ebabiya illa ka had zaujen akar inda kwanin zage na gada yawon faɓe bandoci ya gairagu na je bai mafari na ya nikahan yawo panama sahihan ko yawo jiga fage na bi wasu in amma ga yawo ci fabe e ba wuce ga to bayin zagin nan ga sun da jibiyi filkubuli suna na mawajibi na alfara jubon wajiyo wala ta yi lulizauji awali in zagin na ma ajiyar lalliye bai mafari bini nìkáyì tàlìlì bini nìkáwò tàlìlì ya jẹ́ ni tàlìlì yàwó ní zai je bo wulai ní oúnjẹ́ àlẹ́ ìlú yàzá ń gbọ́chí náà alal ashahari min akwali alil ilmi e ba ya gane ga mini ya ga yamma jona labi mujarradi al'aqdi dun alwati mujiga da la wa pa ko mun ga di wato kuma mm. ki wa ji nufi e zaga ni ya sake ni

waliya dambo sadeka dambo siga dambo erija dambo no le do nko aru pazo zugun e ba tiga inu lada ni e ba naga ki inu lada e ba na ke atso ba iza jinna nga sunna jin bi wike mine e ba be mi e jina umaga ke e jinna zugun emi ti wa da takani e ba woro no be be tanya gan miyayi ni miya mwaga milawo lanshi wagaji wagaji wadu amma ama ogu pawo galo gama wagaji waga wuya bebo nga idaji milawo ndi pawo nga ole waga neji nekiyo nka utari waga ko waji fa ina ire yega ya buna ade da yaji yu قال تعالى تجلت نقام fa'in tallaka ha eban na gabe imiya falata yillu lahu imin na jalali ya banna min ba da zumanci ba hata sanki a zaujen gara wanda gwayi min na gada a wafa bi zangociya wafi hadisi umar mummini na aisha radiyallahu anha hadisi yana na aisha an na rifatar kurazi ta zauwa jamra'atan ke da rifatar kurazi wujin zagin ciyawo sun matsalaka rufa a cuya fata zawajen akhar ina yi na ti da hafa be zandoci fa'atacin nabiya sasallam ina yi na ti da ba a rikin sasallam fa zakarat lahu annahu la yatiha in zagin na ci mada ga ya ni diga ba waye jiki a wani to ba wuya wani loga bi wuya wa annahu laysa ma'ahu kuma ya ba wuce yanariyar na biyu ya ba ji wani wai mislu duba ke sau bike wa wajani nan lamarin gaci ya faƙala a nadiyar la'a'a hata ta zuki wusai na tahu so ga ya fu lauda gwadami mana sau ga mana manu lauda gwadami mana sai ga tobado shi wai zuku zai da take hutu ga mana manu lauda gwadami wa ka fi riwayatin kuma bai da riwayar da cogan ja'at imratu rifa'a ila annabi sallam in ya rifa'at al-qura zun bi ba annabi sallam fa qalat cogan kuntu inda rifa'a ga wanda bayan rifa'a fa tallaqani rifa'a man ya fa batta talaqi ya ma je ya nan ya wallahi na maje na gutani na

wọlé daga bàbá ní àwọn àtàlẹ́rí ẹbá ẹfáyí léyá ní òṣèwágún wà dàtún ẹbá ẹfáyí wùtì àlébì irọ́ ní wà látàtún ẹbá ẹfáyí wùtàn ṣe kí o ṣe ká mọ̀nàmọ̀nà òjìwọ́ bí ní bí ẹbá nẹ̀rí èzò وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود قال تجي دالوي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له زان الله زاجي جاللي يا زانغوتينا تو زانا لو يا نا زغو بابا عليه الصلاه والسلام ابو بانينا ازايميا يا magwi ya wutani ngo leyi min na jan lalli ya zaba ye ban nabi imin na je na kina imin eh eba na je na kina eba na da waza no yote za kare imin na uya ndu ji kiyo du pa ama wu pa wa ji kiyo eh da lokaci dai yo gaji wuya ko waje ga ya o lo fe ke sa bi na imin o wuya ko to mu ngunga o wu pa eh la to ma ko to mu ngo so ga ko wu pa o je atọ̀bù no program ọ̀ nígbà ti kí mo ga hold you for safe mo ẹgbẹ́ òmìnirẹ́ láwọn iye ń pa ẹ̀wọ̀ dóòrò náà wọ́n jẹ́ àbúrẹ́ nìka òtà lílò láàáṣẹ́ ìjìmá bú aláhádá inda alìlú man manyi na rẹ̀ mẹ́rin من أصحاب النبي من صحابه يعني صلى الله عليه وسلم منهم من أبو عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وقول الفقهاء يقول إيه لك يقول إيه ما يفكي وجو من التابعين من يا التابعين جو وبه يقول سفيان الثوري إنما قال سفيان الثوري وابن المبارك عبد الله بن المبارك وشافعي إمام الشافعي وأحمد في إمام أحمد ويساق يساق بن راوي bata ne ya kiyo bata da ne ya bayani diga ni ka uta ni lija amma ile ga jina ya wuci dan wa mun bani zan go ci ga ni ya uchada a uchada mi fi me zan go ga zan lai min dikiyo lai min no pa o e bu du lu ja le lu ya wi no ye na da wa wuya jiya wabi ya alali mai na wajen yin na in halikan sako bai ba Ni kawo talili ma biye ga mutaci mutaki ba abuwa ji na gina ne ta kawo mutaci musulun ramu haramu kawo talili to musulun jujin haramu amma kawo talili biye ga kawo mutaki yabo ni kawo mutaki farko musulunci na wuya lalli amma zuma musulunci na musulunci bu musulunci bu jaramu hatta ni kawo talili jaramu ne a ya safin lalazin hatta ni kawo talili ji halalli ne na mai wangane gano wani gasar lafani masu da shaitan inu kai na bayani bai tsarawi da ci gani kawo talili biye gani kawo mutaci na'am ba a gife wa yi milan ci na'am Eh. ta gan ta eh. hmm. so bí ẹgbẹ̀rún tó yìí ti náà ká ní bí intervention yẹ́dà sí rẹ́gbẹ́lá ẹgbọ́ tó sí ẹ̀rọ tó wá so na òjò tó so àti bí àgbọ̀n so na bí da zaki ki zo? da na kai wuda ne ta ruwa da ke ake da wuce gai ta ka ji jiwo no yau ga sanadiyar gagara bai bayan da na kai wuda ne so yi mai ne ga daga nan wa gabe bayan na ko fita da joji wajen daidai yawan joji ne ga uwa ndị joji ne ga uwa ba yawan mai zai ko muka na abubuwa inda zai kawo tarihi ba mẹ́ni káwọ tàrírí ẹzẹ̀ jíun dàgídì àwọn ohun tó wáyà títà tí wùn náà wọ́n náà ń gbọ́ àwọn ìzàdẹ́ wáyé nílá ló ti lọ́wọ́ ti jẹ gáà wà ní èfi jí ní olè dánukó àmá àzànẹ́ dàwáyé nílá ló ti ọmọ jí jẹ gáà wà ní èfi na ẹbá wọ́n ti ní ìdẹ imi ní gáà gẹ́jù yìí kí ground na imi ní gáà wọ́n wọ́n àpàwọ́ bí wọ́n na wọ́n ground

imi na tafe su bi buware ba ga fosu ke ba a gan wuya ya e ba dai gan wuya sanin gan wufa o ko tu ga adimi ce yin wucewa le ga yiri da gashe ba nga di belawa ga su ko mu shigan wucile ga yau mu ko ma da ko to ya allawa dan na na mai duniya tu ta ja adimi ci da na ko to abe fin da to ja bile ko tun wa kadan wuci ko tu jibulala ko mere ide bi a ciga gane ebe ki igbo olulugwa nga na ko fi je dikiyo je ji sa je ru ji yo yes enen da da diga ne je nan da wai mi zamu cina amma na da na ji ri ni kawo tariya sabo nan da na ga ga wa ju ya ngo ne wuji a wuji a kita chu ngo ga wuji ya? wuji nan guya o ta ke le ga lai bi ai ne ma ya bai ma farina amma ngo yoga sura yin wacce dabo ne je to kwai ni kawo talili nan indirectly amma mi la shehu ibn taymi ne bayani ya ga yin wuce amma ni ni pakin nu je bayani nan ngai e ba ga yi ni ji ga na amma e ba be mi ne ke a afeke de contact be doji na gozo nan yi mi ce gabu e ba ce gani mi gan gaji da mu bene a ba ban da wa fa ba zanu ta mu ga fa ba zanu shi eh shaitan da gikini biyu na rayuwa ya e ji amma su ga wani gina su ga ya ne mu ga ya wi bibi di giya ito abi arka o imi o to nga le ebe bayi ware ojile egun to mo yi ware sukun imo to fe ga ni we wa ajun bàbí méjì dẹ́gẹ́ jùyàwó bí dédójú a máa kò rí àbídà àgáyà wọn ní máa fọ́fọ́jọ́ iná wọ́n yíyí wọ́n lá ẹwọ́dé hmm? ẹ̀bá ní òdòdó yíyí lójú rútú ṣe ń nẹ́gá àgbà kàrkẹ́ṣẹ́ nìká ọ̀tà ilé òdòdó arrangement dago tsakani zube zai tsakani zargi oluba ne ba tali da wuya nika wuta ne ba amma an ga eba wurin na ƙi agreement na wake eba wurin na agreement na hmm. so yana ina sheku sai mini wa gama lafi bayanin na izagiji talili mo inga wato un lami pàdé irúta ma mi jẹ bẹ̀síra ṣe nínú na mi gbẹ́ irúta náà rí fún ẹgbọ́n lè yírí mẹ́tí ẹ̀jú ọmọ látà ìfẹ́ síká kí èsù wani yadda ji wa ammal muktali'a amma yin na hanyar kulu da yi na falara da ya talaha illa bi ne kahin a laimin na jan sai da yawo fawowe min akidin ya yawo fa wa maharin na gani bai jadidai ne wuro nan da hannun hul'a fasko ebe na hul'u yau wallahi sabu talqa amma account ruwan ya wala buya fata udul mar'a ila zawjiha inda yake ga aje bada ce bu alama baqiya laha min at-talaq yace ne ga ke yiya talakunan kun takun kattun likat min kabulu kaga ya ba na mala ya yi miwuliya ta udu ala talatin bakina laha ga aje bati gan sake wuta sake na da to sun yayin min nan ah. kin wani gawa ba wannan ko sai ne ga wani wabe ko wabe ne kulu nan ke kulu imi ga ga wani waba bi asade ki ne mai baya wannan wudana no le ko wọ́n jìgẹ̀ imi ga kulu òjìzù ní ẹbá e masàdé kí ki wà ní wà dá ẹ̀wọ́ pàṣù ní àà imi na ga haila ní jìbẹ̀ lọ́bẹ̀ ayé tùgbẹ̀lẹ́ àkàtí gbọ́rọ̀wà ní olùkó to bayanin nan aga kuluji e ba gan wuje zagin na ware in zagin ma wuto ki a a lafi gan a mala wuce a jiki o ji kulu o e ba wuto nga o nga enwi ẹgbẹ́ gátàlẹ́ èkì oòrùn láàdíkì gátàlẹ́ èkì láàyù àmọ́gáyàwó yẹ pa àmọ́ gátàlẹ́ èkì àti máyàwó ní pa ní ara kídùn ìmì àdàtún ẹbọ́ agẹ́ẹ̀gẹ́ kààmì ìmì ojú kúlù náà ẹbá yíò sẹ́kì nílẹ̀ àníkààmì ajú kúlù náà nígbẹ̀rẹ̀ sẹ́kì ẹbá yíò na. E wọ́n lè ka imi ga kúrú jí ẹbá ti gẹ́hùn yíó ware imi oto ti ba yíbọn wọ́re ẹbá ti má sàdé kí ati ma e o àwọ́wẹ́ pa imi ti dà ṣe ń sàtún ẹbá na fẹ́kì wíṣí jẹ́ gbá sàkà nínú ni àbáwò fẹ́kì ní àkọ́mọ ẹbá gá imi ta kúrú imi ta e na imi ci yawon yi ba wale to sun ebuga abi ajin abi alagyara ajin ní òye e, imi na ẹbága e sàdé ju oòrùn ẹ̀láyà e imi kó àmọ́gá yàwó oòrùn ẹ̀díjí yàwó oòrùn ẹ̀pá imi na ṣẹ̀dá túnbú agẹ́gẹ́ rayuwa na máa jìnlẹ̀ ẹ̀ bá bẹ̀ imi kà ní inú ojí kúlù ùnana sẹ́kìn dóró ake sakin lada sakin da a first ba ne wuce bí màánà kúrú jíjá ó jí yá ngáì ọ ó fọ́skù náà nga ngó nga màlá aga fọ́skù jí sáàlìgbáni wọ́n báyí ní ṣíṣìdé nílé àṣà nà ń gbòtí a malikiyayen a makiya aji bakin kun bido aji zaki kun kano kuma ila mai duguri ji misali nan ba ciya da yake ba kan ga alaƙa ciya imire bici na sai gombe e ba da bici na sai kano rayuwa sai yalo yi mitiri admission da gumbayar university dáadáa débé lè gíràgé gíná ní àwọn ẹbọ́nà láìláha ìlàláwò ẹyú dẹ́nà kòrú dẹ́nà ẹ̀kú dẹ́nà umarsan oh kafa ba ji ni fi da biyan doro ta tafiya kirki ba gina ce yawan jiki yawan wayo a daidaiya waje jizo yau da ya ɗauku na jagu mai fitina ba ta na da daki don jibe ga abdullahi ngana mama wace ce wannan ba zara ba ce a ga ita ce ai za shayar da ku tare na miye ne yake ba nan ba Allah zuwa zara ya kan cewa ne nan a'a mutum yiwu yaya ya wannan ni dole mm, ko fasku ga da wani mm. ko yoko amma ga ku ji to suke ji faruwa in zagi kami zagin nufa wadda ba gindo ci nan nga haila jibe zo eh? e ba ya o kweye dan ba kuwa kweye dan ba kuwa ko la ji wa? kun ga ji faruwa ya in sha jin mu ji ka yi kan digin nan eh ka yi kan digin nan kan digin nan to e ju ga wa ya e ji da ya un jo kashi no ba ji ya un jo ne ma ne ya ne wala ji da firash

in ɗuga don wuya kalmar na ya wala lango kai da ya mai da fafo guba in da in ma bu in ma da da in in in ko baciya mai da ga faran tinji in ke tuye don wabi in ke da in ya in ci shuba har ma go sai da har ma go har go sa guba eh eh no sona jini da gayu da sai da ya da fana wa je shari'a bayanin na ba ta yi juki ta wuta lafiya gugule an kun ja kyamun sai lome da fa sai lome da shibo imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi imi

no ya ko na imi yeyan mu yun ya nga de luyin mo ti gangan go le itu amount ya wala mu de yun ya de le de stop zuno ni wala de na fa go wala ni si eri mu ya wala ni ba ban mu ga shiri da ga yin wasu na wani nga ene ipata urufu ebe jojin lo ti mu ji Eh? Bíajíbọ́ tó bẹ̀rẹ̀ mú jí bẹ̀rẹ̀ ní kí wọ́n pọ̀. Dáàmù ẹgbẹ́ tó ń yá wọn. Àmá wọn dúdú fẹ́ bú pé rẹ̀ jí rẹ̀ bọ́ rẹ̀ gbọ́nà rẹ̀ lẹ́gbù pé rẹ̀ jù náà láwọ̀tẹ̀ jù sọ́gbọ́n tó fẹ́ràn náà báyìí. Ìfi gídọ́ kúrú tí mutallaka rajiyya fi ha. matsala yin burko mm-hmm. amma yanzu layin nulo shi imi na waya nan amma talakun ce talakun ya na tsawa yi ga aji gyara wance a layin nushi wani ko mm-hmm. na yi ya nan wuya ni ko yi ba gubaci na wula wuta ga ga wa layin nushi ya za layin nushi wa fata sai ku kaula nushi wani gani nan na yau lashin hanyi magyara jihani ya kuyi mi mutu ba ni feshi ko? Wole, wole gan. wa huwa sunna na mai sunna ma al-ishada la rajata wa mawari yake yake wulajin hanin wali ishada laysa bi rukunin alal asahi amma ga wali wa wari to sun yake ya wali wulajin hani muji rukuni wa idan rajatu ba da hunde yana wani e bazafu wa yan ha bil fili amma ga yin shi bi tui action wa loto ngaga ga express liya min taqbilin unda ki sinu

ẹbá ti àpàgánwò láwọn olóyìn àmá ẹbá gangan rẹ̀ àmá ìyà ní ẹbá ya imi nana kákùnlẹ̀ wà yínú kátàkàdà kágánwò ìwú ya ìsẹ́kì kó ẹkú lọ́kọ́ imi na dé mọ̀gùnmí bá yí na wẹ̀dí gíọ́ wọ́n jẹ́ àríkún ní fi wọ́n jẹ́ ndóòrò gaskiya ungo yau fuji ki yau fuji a za kalkun layi loli ogun ba wannan animiya ya bo tsaye ji yau fe lo katayen imiyu ufe ti ki zube ti har ko yin di a adebi ji zai ne mutum ta e ba ga ga wuya yi mu laja ni wa di ki ani wani e ba gare action no to wa ki jani

za mu ce yadda ya ji faruwa tsakanin a washe ne gini ta kamari a bajeriya nan nugwa dai ilagan lili da karshe nan ga fayar sun ku zalika ala kawai jimuhur daga ta zubi ma ne zaga shi wuce ga wani yin wulashi ko wa gambe mi sun no problem ko bayanan wani mi ya zo na fe bida imiti da idda wani sukun un fe bida ki sun fe bida sabungo ile ma na gyara jihani ya zo na ne gyara jihani by action in implication واجي باغان جمهور وقالوا سيد ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزائي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي بعد ذلك نجاك كيف wala yanzu mu fi raja ta da zauja umarji condition gawa ga gawa layi mi je baya na waya saki ni ya ko baya na saki guba yanina ni na wacce gawa fadi ni ko ya gyara je bugu ya febe shi rayuwa ba da yanzu su ci gaba nan ko ji sharati ga dole sai ni ga ya dajin illa in arada bin raja'ati al-idrar inda gwaye baga gangan we in ga ga yana mapabe wa loji na nguji kiyo wula wuji gwa farajuhu ina mazaɓe gana annar rajata latan aqidu bi zalik ko lillahi wa mu a fi dubin na yan wallahu ala no ile ngawo wa lulashi ego labu juyubu ko ko ya goya wani mai ma ma ga fajar da yawon ya logu na ubu gire na ba wuji ba ko a e wando da wani e wa ga da ko yi láwọn olóyè èmì ẹgbẹ́ òun láti ìwòsàn rẹ̀ ńgò ní ìyìnlẹ́mọ fẹ́bí ọjà ìyìnlẹ́mọ yára jà náà ti fún ìsọ̀kún fún dúpọ̀ òtí láwọn ti súnkọ̀ ìwò tí láwọn ti bìnẹ́kún kó kó ń bẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ á na mai yawon tana kila bi jiji kaza ga yami gaji kaza jin wasu tun ga fayil wa nula shi lodon jimiyan jin je kami gyau ya bi wani na kwata ya ne duraru ko jini a lori ya kirkya waje wa Allah shi kawai waje oke wa cibi na kun lu frustrate a an wali na Nigeria wallahi alam sai sha Allah ta daga kafi jara ga kitabul aymani wa nuzuru mani ga dole sai ta la duya mana mai ga cin tuna ko fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaman kiwa kiwa da ibadu wanda ke yayi irin daga nan mai ada so yayi nan ìdàjígé ìdẹ́dẹ̀ àgẹ̀gán kápùnẹ́ bálẹ́bẹ̀ rẹ̀ wọ́n yẹ oyin náà fàájì rèé náà hmm. ìdàjí àti èdè àgẹ̀gẹ̀ yíya wọn àwùjọ táyé hmm. ìdàjí àti èdè àgẹ̀gẹ̀ yíya wọn àwùjọ táyé hmm. àádúnlẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà àgẹ̀gán àjì èrè wọ́n ti sọ ngaba na uzirin cikwa dana shin e zaga yayi ni dole wun jeri kashi dole wun jeri a ko da ji ganewa in ga jeri no problem ku ma jeri amu wa Allah ga zauna ne number 2 odo awa ga nga jeri is okay to avoid emigi to ba na uzirin ci ko ke da daga ji na zuku e za je jiyawa mu da daidai a kawo e ne ka odo tola ku yan báyìí ẹbá ní bẹ́ṣì òṣèré lónìí nígbà àti bá rí ohun kíni àti rí ohun sọ̀kọ́ àá oúnjẹ àyẹni gúdí fọ́sára gúdí sẹ́kì ní ayé náà oúnjẹ àsùnwọ́n tí ẹ ba mọ́ di 2 months wo nga sọ búgá mọ́ ẹ bá ti rú rú work to na ẹ bá gábé yíu sẹ́kì ń lọ́tí kúrò tẹ́kàdá kánà oúnjẹ àkàdá gábé dà ṣe èmi èyí níjọ àti wẹ́dà gími ẹ bá E ba ga babu saki ni to take place ngwe nyu mbu alali mene gani no be divorce it may be ko ilawu ko ziharu ko kaza kaza imiti gula kiyo irin wuce ko makandoci zandoci gade wasu mabe yi nuyi wa katakada zakazan in yi wune ya zakazan na fi sabila wuyan wuta kanu da sakwai amma wajen lefi

wanda sai lokacin zane ga lumkan da boko ne ga be shi ga da takada da gwabo zan wuce wa da tumbara gidiya ni amma je ba da ni ani ruwa na malalo na za kaza ya abala da takada ce ya abida un ya wa ya ni nan wai gane da ne wada abile ne ya buyi be sai ko ko mai nura shi taganci ko ka kuna mai dun waci da da nan fo ne yin da tiga de de zai le ba ci ya ganin wajen abin da za mu ce saki guba ne bane kanu ji saki ya fayi nan a so a ja wani zata kada ta ciwo jibe kogu to wancin mun loya wani mutum mun wujiri mutum magana ya yaro. an ga lafiya iri na ji ko nga yi makiyo nga yi masashe iri na ji wani gabi da hannu amma su kudi a juba yi ne yawa iri ji ka abi allah ya bi ka adu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barakatuh